أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da kara kasancewa da gidan tv alwulaya hausa a cikin wannan shiri na mu mai albarka shiri na hukunce-hukunce na azumi wanda shiri ne da ya saba zuwan muku a duk shekara a cikin wannan watan na ramadan kuma insha Allah ta'ala wannan shekaran ma zai zama kamar shekarun baya zai kasance wannan shiri duk ranaku guda biyar na sati wato banda ranar alhamis da juma'a kenan kuma insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba wannan shirin zai kasance tare da babban bakonmu wato hujjatul islam wal musulmin sheikh ibrahim abdallah ahmad allah ya ba su ikon halittuwa wannan zaure akaram kallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan ku da zuwa wannan zaure to masu kallon mu masu daraja insha Allah ta'ala kamar yadda muka sanar cewa wannan shine zama na farko a cikin wannan shiri din kuma insha Allah ta'ala ba tare da na tsawaita ba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 muka ƙara ganin farkon wannan wata mai albarka wata na ramadan fatanmu allah ta'ala ya sa mu ga sa lafiya kamar yadda muka ga farkonsa lafiya kuma muna roƙon allah ta'ala muna tawassuli da annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam muna tawassuli da iyalansa tsarkaka muna tawassuli da annabawa mursalai don alfarmarsu don matsayinsu a wajen allah allah ya kawo al'umman mu ɗauke. allah ya haɗa kan al'ummar musulmi yanayi na kunci da tsanani da rashin tsaro da dai matsaloli da ake fama da su muna roƙon allah ta'ala ya kawo wa wannan al'umma ɗauki ya kawo mata mafita alfarmar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma muna roƙon allah ya sanya mu a cikin waɗanda ake 'yantawa a cikin wannan wata kuma ya sanya mu waɗanda cikin waɗanda za su ziyarci manzan Allah su ziyarci ahlul baita alaihi salatu wassalam sannan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji da duk abin da muke karantawa ya sa abin da muka sani muka karanta ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba saboda alfarmar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to malam muhammad hmm. idan muka dawo magana akan wannan shiri da muke magana akan magana ta hukuncin azumi ah, mun da yake duk shekara kamar da muka yi nuni mukan ɗauki wani ɓangare ah, sai mu ba shi muhimmanci a ciki hmm. misali a shekarun baya akwai inda muka karfafa magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen jina ne na mata dangane da abin da ya shafi azumi akwai kuma lokacin da muka ba da muhimmanci akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen matafiya haka dai duk shekara akwai wani mm, janibi tun da ba yauwa da duk muna magana akan na'am muna magana akan hukunce-hukuncen azumin ne gaba daya amma mukan kalli wani bangare kuma sai mu kara fadada shi mm. sai mu yi bayani to a bana abin da muke kokarin mu ba da karfi a kansa shine janibin abin da ya shafi tambayoyi na mutane sakamakon duk shekara zaka ga an waye gari mm. eh, tambayoyin suna da yawa mutane suna ta tambaya to wannan abin da mm. muka yi bana sai muka ce to shi shikenan mm. da duk tambayoyin da ake turo mana sawa'un na fasinal ne ko kuma na na cikin groups groups da muke da su da sama mm. daga group din tv da mm. kuma group mu na personal to muka ce to sai mu tattaro su mm. saboda mutane suna so su ji amsoshin kuma suna wasu mutanen masu amfana da su to shine za mu muke tattarowa za mu ringa yin karatun nan sai ya zama mun ba da karfi wajen amsa tambayoyin illa iyaka kawai idan mutum ya turo da tambaya kai tsaye wacce tana da alaka alaka da abin da muke tattaunawa a yanzu to za mu wanda yawa mutum ne ya kira ko ya turo da tambaya in tana da alaka da shirin namu na yanzu to za mu ba shi amsa insha Allah in kuma eh, ta yi nisa mm. to za mu bari zuwa shiri na gaba sai mu bahasi mu yi bincike a kanta sai mu ba shi amsa ita ma dai zai zama ita ma zai a ba da amsa amma idan ya kasance kan maudu'in da ake magana ne to zai zama an amsa ta kai tsaye to yawwa in kuma ba akan maudu'in bane to yawwa in ba na'am in ba akan maudu'in bane in wata mas'ala ce wacce dama mun yi bincike akan ta kai tsaye to ana iya ba shi amsa amma idan ya zama da tana da bukatar a tsaya a duba masa a masa bincike to mm. za mu daga zuwa goben Allah ya kai mu sai a yi masa bincike a kanta sai a ba shi. amsa insha Allah ta'ala wannan kenan a matsayin mukaddima ta wannan to akarmakallahu kamar yadda muka yi tambaya muna so mu ji matsayin azumi a cikin addinin musulunci din kan baki to kaga mm. malam muhammad asalin ita kalmar azumi mm. wacce take da ma'anar mm. cewa kamewa a ainihin harshe na larabci na aka ce a saum mm. suna da suka ce bi ma'anar imsak wato kamewa wannan kamewa din kuma mm. idan muka tsallaka ilahi na fikihu ana magana ne akan cewa ai tana nufin cewa kamewa daga barin duk wani abu mm. wanda a shari'a aka ce wannan abin yana daga cikin muftirat yana daga cikin abubuwan da suke karya azumi akwai wasu abubuwa da a shari'a aka jero su mm. ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa karshe to a waɗannan abubuwan sunan mm, su muftirat abubuwan da suke karya azumi ko kuma muftilatu saumi abubuwan da suke bata azumi to in aka ce azumi a istilahi shine kamewa daga waɗannan abubuwan daga lokacin da alfijir ya keto mm. har zuwa lokacin da rana ko kuma da lokacin magariba sai har zuwa lokacin magariba wannan shi ake ce masa azumi wato shi ake ce masa azumi shi wannan azumi mm. akwai an dangana cewa ko saumu mm. shahari ramadan ko siyamu shahari ramadan azumin watan ramadan to tun da aka jingina wannan azumi da watan ramadan mm. to shi a kan kansa azumin watan ramadan mm. yana da wasu hukunce-hukunce da shi kaɗai yake banta ba za ka ɗauko wannan hukuncin ka ɗora shi a kan wani azumin wanda ba na watan ramadan ba tana yi wa na'am akwai ahkam mushtaraka hukunce-hukunce da azumin ramadan mm. watan ramadan ya yi tarayya da wani watan wani azumin wanda ba azumin watan ramadan ba amma shi akan kansa azumin watan ramadan yana da wata hususiya yana da wasu ahkamu khassa bihi wasu mm. hukunce hukunce da kawai sun keɓanci watan ramadan ne to saboda haka wannan mm. hukunce hukunce da suka keɓi watan ramadan ba za ka ɗauke su mm. ka ɗabbaka a kan wani ba al misali wani ya yi tambaya ya ce an ce idan mutum yana yin azumi na nafila sai aka gayyace shi walima wai zai iya zuwa ya ci wannan walima din ya karya azumin to kaga yawa wani kuma da ya ji wani kuma wannan ma'anar mm. sai ta ɗauke shi malam wai an ce idan mutum yana azumi aka gayyace shi walima wai zai iya zuwa ya ci <laughs> to kaga ka gani ya ɗauko hukuncin wani azumi ya mm-hmm. ɗabbaka shi akan hukuncin azumin watan ramadan kaga mm-hmm. ba zai ɗauka ba mm, wanda shi kuma watan azumin ramadan ba ya wannan ma'anas barakallah to wannan abin da muke kara nuna wa mutane shine mm. mutane su kalla su tsaya su saurara idan aka faɗi wani hukunci daga cikin hukunce-hukunce mm. ba a kiyasi misali kada mutum ya ce to ai azumi azumi ne duk azumi <laughs> azumi ne ko don haka in aka ce wannan hukuncin azumi ne to shi hmm. shikenan sai in ɗauki wancan hukuncin in ɗabbaka shi akan wancan a'a a fiƙihu na makarantar ahlul bait alaihi musallatu wassalam ba a kiyasi hmm. ko me ba a kiyasi shine cewa ba za ka ɗau duk mas'alar da ka ji an faɗi hukuncin ta. Mm. to ka bari hukuncin wannan mas'alar ne wata mas'alar ko da ka ga abin shigan irinsa ne mm. to ka bari shi ma sai an faɗi hukuncinsa karka kiyasta kada a yi kiyasi ka gani mm. to ta ɓangaren wannan watan azumi na ramadan za mu ga yana da muhimmanci sosai ko ba komai yana daga cikin wato wato yana daga cikin abin da muke ce masa zaruri ne zarura ne a zaruriyat kuma malamai sun yi bayanin aka ce wannan zaruratun min zaruriyat din hmm. me ake nufi da zarura malamai akwai ta'arifai da kala-kala a wajen su akan abin da ya shafi zarura hmm. zaruriyat din wasu idan muka ɗau ta'arifi absadu ta'arifi hmm. a darura kaga sai a ce to ai suka ce ai idan muka kawo sharhul kalima sai a ce ai albadihi wannan abin daruri ne ai hmm. badihiyun wannan abin ai abu yake karara abu ne wanda yake karara a cikin addini a fili yake ya zama yana yawa kamar hasken rana bai buya ba da wani zai ce bai san shi ba hmm. kaga wannan sharhul kalima kenan mun fassara kalma da kalma ma'anar darura mm. ma'anar darura shine menene albadihiya ko hadha shay'u daruri ai badihi mm. wannan abu aka ce daruri ne a addini ma'ana abu ne badihi karara wadih ka wuduhi shamsa karare mm. yake kaman bayyanar rana bai buya ba yawa to amma ta yaya za a yi abu ya zama darura ya zama karara din da can kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallama ai irin wannan azumi da wannan yanayi din mm. babu shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala da yake gaya mana a alkur'ani ya ayyuhallazina amanu mm. kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattakun ya ku waɗanda kuka yi imani mm. an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku ko kwayi takawa to anan ba za ka ce to a ah, to na'am mu akwai musalaha na wasu da suke cewa shar'u man qablana cewa ai wannan shar'u man qablana mm. abin da wasu al'ummatai suka kasance suna yi mm. kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ko kuma wasu hukunce hukunce mm. da suke da alaka da wasu al'ummatai da suka gabaci fiyayyen halitta annabar rahma Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi shin yanzu mu ma waɗannan ahkam din mu ma suna kanmu ko ko ba sa kanmu ko to mu a ka'idar a gurinmu shine da abin da ko in ce ɗaya daga cikin bayani na malamai shine abin da ba a abin da ake ce masa annasku ba ai a cikin addini muna da annasihu wal mansuhu akwai dalili akwai wani hukunci sai wani hukuncin daban sai ya zo ya shafe shi ko wanda ya zo ya mm. shafe ana ce masa nasihu hukuncin da aka shafe ana ce masa mansuhu wanda aka shafe to idan wannan hukuncin kamar yadda wasu malaman suke faɗa akwai hukunci da ya shafi al'ummatan baya mm. akwai wata shari'a ta al'ummatan baya wani adi sai ya zamana mu a addinin mu na musulunci ba a ce an shafe ba mm. ko idan ba a shafe ba to wannan hukuncin yana nan saboda musulunci guda ɗaya ne inna dina inna inda Allahil islam ko wannan addinin shi ne shari'ar da aka turo duk annabawa da shi saboda haka duk wani annabi da ya zo idan ba a shafe wata shari'a ta annabin da ya gabace shi ba to tana nan tana nan a zaune ko wani gurin Allah tabaraka wata'ala yake ce mana hmm. a kan abin da ya shafi kisan kai ko hmm. cewa annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin mm. fa ka ma qatala nasa jami'a mm. wa man ahya fa ka ma ahya nasa jami'a mm. kaga wannan yana nan hukuncin nan yana nan a zaune a tabbace kaga yana nan a tabbace to alayi halin ba wannan bahasin nake so na shiga ba ishara nake so na yi saboda haka yanzu wannan A azumi mm. mun ce ai daruri ne darura ce min daruri ya ce dini ya aka ya zama darura mm. Allah ya nuna mana mm. ai kafin mu ma al'ummatan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai su ma an wajabta musu misali ko da yake nan akwai wasu bangare na ruwayoyi da suka nuna cewa mun kawo su a babin falala cewa ai su al'ummatan baya azumi an wajabta wa annabawansu su kuma ba a wajabta ala ayi halin ba wannan bahasin ba wannan ba ita ce mawdu'in magana ba ala ayi halin madmunin aya qur'ani yanzu muka tsaya kai mm. cewa ba mu kadai ne aka muke da azumi ba al'ummatan da suka gabace mu mm. sawa'un dukansu ne ko annabawansu ne ko wasu keɓantattu almuhimmu dai mm. wannan azumin akwai shi kafin zuwan fiyayyen mm. halitta annabin rahama muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam to yanzu mu al'ummarsa mm. mu ma an wajabta mana wannan azumi ko to wannan hukunci din ko ya zama daruri ne a cikin addinin musulunci ma'ana yanzu abu ne wanda yake karara da annabi ya kawo mana shi babu la yakhtalifu ithnani fi asli wujubi babu mutum biyu da suke da sabani a cikin al'ummar musulmi mm. cewa wai shin azumi a cikin addinin musulunci musulunci ne in an yi azumi a musulunci kaga ba wannan mai wannan tambaya saboda tun daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo shi ya tabbatar mana da shi har zuwa yau babu ranar da aka wayi gari aka ce azumin nan an ajiye shi mm, yana nan hukunci ne mm, sabit tabbatacce a ciki ko shi isa wasu malamai suka ishara suka ce idan fa aka ce wannan abun zaruri ne fa ba ana magana ne a kan ingancinsa ko rashin ingancinsa ba kada mutum ya ce oh to shi shikenan ai abu kaza ma yanzu mm. sananne ne karare yake a musulunci mm. tun daga lokacin annabi ko bayan annabi har zuwa yanzu daga ka ce kaza mm. kowa ya san wannan abin la in ana maganar daruri ba ana maganar shin kasantuwarsa darura cewa a to asalin abin a gurin waɗanda suke yinsa ya inganta ko bai inganta ba misali a addinin kiristanci ko abu ne baruri a wajensu misali waɗanda suka tafi a kan salus ɗin nan cewa trinity ɗin nan mm. uku ɗin nan cikin ɗaya kaga wannan aƙidar ga 'yan waɗannan aƙidar kaga abu ne daruri sananne ne amma a gurin ya inganta ko bai inganta ba mm. wata matsala ce daban <laughs> haka ne ko haka ne ko a cikin al'ummar musulmi mm. za ka ji an faɗi khalifofi a ce fa'uwar rashidun misali mm. a ce abubakarin wa umar wa uthman wa ali misali mm. kaga abu ne an san ana faɗan haka amma yanzu ba magana ne akan cewa hakan ne a hakika ko ba haka haka yake ba a hakika ba shi muke magana ba haka ne ko amma abu ne an san shi ko a cikin aƙida ta imamiyya cewa imam ali alaihi salam shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bila faslin wanda shi annabi ya sanya hmm. ya yi wasicci da shi daga shi sai 'ya'yansa guda goma sha ɗaya shi ne na cikon sha biyu <laughs> haka ne ko yauwa to kaga anan wannan a imamiya daruri ne waɗanda ma suke ba a ƙidar imamiya suke ba sun san imamiya da wannan a wajen su lalura ne yawa amma waɗancan ba lalle ne su su ga abin ya inganta ba ya inganta ba na'am haka ne ko mm, kenan a wajen su bai zama lalura ba yawa a'a sun san cewa a ƙidar imamiya mm. daruri ne amma ya inganta bai inganta ba wannan wata mas'ala ce daban na'am to a nan wannan ke na ma'ana zarura daga cikin hukunce hukuncen na abin aka ce ma zaruriyatu yana daga cikin daruriyatu din larura ne daga cikin zaruriyat yanzu muna maganar abin da yake zaruri ne ya tabbata mm. da dalilinsa cewa wannan abin ya tabbata a cikin addini ba kwanto a cikinsa la yaktalifu ne fi aslihi mutum biyu ba za su sabani akan asalinsa ba hmm. to yanzu shi wannan abin mai hukuncinsa malamai shi ma akwai bayanai daban-daban cewa ai shi munkiru darura wanda ya inkarin abin da yake darura ne hukumu ne hmm. suka ce idan mutum ya yi inkarin darura man kara daruriyan ko daruratan min daruriyati dini wanda ya yi inkarin wani abu daga cikin daruriyati na addini sannan kuma wa'adda zalika ila takribin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa huwa bi hukmil kafir wannan inkarin abin mm. da aka ce zaruri ne na addini mm. ya zama inkarin da ya karyata abin kuma mm. abin ya baji zuwa ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama to duk wanda ya karyata manzan Allah kafiri ne wannan ba ana nufin cewa daga mutum ya faɗi magana ya saba da kai a ra'ayi sai ka zo ka ce to wannan abin da kai <laughs> ka karyata manzo Allah kenan ka karyata manzo Allah kai kafiri ne a ba haka ake nufi ba abinda muke nufi shine cewa mutum ya zo ya tabbata wannan abin manzo Allah ya faɗa Eh, duk da haka ya ce duk da annabin ya faɗa ba shi da bukata baya so ƙarya ne misali wani ya zula a ce fa wannan abin bisa dalilai fa ka ƙaryata annabi ya ce eh hakan yake nufi misali ya ikirari da kansa kafin ce ni ko wa illa ga wasu sai su zo su dauka ko su daga an yi abu a ce ah wannan ka faɗi kaza to wannan yana nufin kai ka ƙaryata annabi to yanzu kai kafir to yanzu shikenan jinin sa ya halatta ba haka muke nufi lalla wani ma malam gudu yake akan abin amma ana kokarin a tura mai abin yana kokarin ya ce ba haka yake nufi ba ana kokarin a cusa masa abin da ya sami ke wannan bayanin shine a ce kama mutane da lawazim din maganganunsu mm. a magana ta addini ba hanya ce ta daidai ba misali abin da nake nufi a nan shine a cikin aƙida mm. ko akwai waɗanda ake ce musu a sha'ira ko akwai a ko misali a wajen a sha'ira misali idan suka mm. ce aka ce suna cewa akwai al'udama uthamaniya to misali hmm. ko ba haka ba a ce misali al'ilmu qadimun ko wasu sai suka kalle suka ce a ah, da kuka ce fa qadimun fa kenan qadimun bi qidamillah qadimun ne Allah qadimun kaga kenan an samu abokin tarayyar Allah sai suka ce to wannan yana nufin ku kuna aƙidar cewa akwai wasu alloli bayan Allah mm. <laughs> kaga lazimin lazimin magana suka dau to in suka yi musu haka ba su yi musu adalci ba su ba sun faɗa haka da suna nufin mm. cewa fa mm. wai Allah idan ta tabbata misali ko ba ina son in ce eh lazimin haka bane <laughs> misali misali nake bayarwa kaga anan gurin zai a ce to idan kuka yi haka kuka ce a ah, tunda kun yi haka yanzu to shikenan wannan ya nuna kun yi imani da fi Allah fiye da ɗaya kenan wannan ku mushrikai ne jinin ku ya halatta misali <laughs> kaga wannan kuskure ne to yanzu ma al'asafi shadid yadda ake tiritin din mutane kenan sosai an saba da kai a fahimta an saba da kai a aƙida an saba da kai a wannan abin da ake kai sai a ce bari a ɗora maka wasu lawazim don haka kai yanzu ka zagi manzo Allah ko yanzu kai ka fita daga musulunci sai a fadda mutum to wannan abin kuskure ne ba koyarwa ce ta addini ba saboda haka a nan magana wanda ya yi inkarin azumi a matsayinsa na zarura ya yi inkarin azumi azumi ya zama abu ne karara mm. cewa a addinin musulunci akwai azumi ko kowa ya sani cewa akwai azumi duk wanda ya zo ya karyata azumin nan ya ce ba wani abu sunansa azumi ya san cewa hakan fa ya karyata manzon Allah kenan mm. ya dauka eh ya karyata manzon Allah haka yake nufi to yanzu ya karyata mm. qur'ani to wannan da hukuncin sa hukuncin kafiri ne kaga mm. matsayin ma'anar darura kenan na haka zuwa yanzu mun yi ta'arifi takaitacce akan azumi mun yi bayani takaitacce akan darura haka ne ko to akwai bayanai da daga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm. da iyalan gidansa tsarkaka mm. inda suka faɗi mukami matsari da muhimmanci mm. na shi wannan azumi za mu ga baya ga matsayi na farko na azumi cewa zarura ne wanda ya karyata shi karyatawa ta bayi zuwa karyata manzan allah ya fita daga musulunci ɗaya kenan sannan azumi abubuwa ne da suke cikin furu'uddin muna da abubuwan da ake ce musu usul muna da furu' usul su ne menene hmm. abubuwan da abin da ake ce musu a amalul jawanihi aiki ne na menene na zukata na zuciya a ƙudircewa ake ka ƙudirce cewa mu a ƙira Makarantar ta albeti Shari'a, shi shine cewa usuluddin guda biyar ne na farko menene mm. at-tauhid ta Allah kowa wajibi ne ya ƙudirce la ilaha illallah mm. haka ne ko sannan kuma wahdahu la sharika lahu mm. ya kudirce babu Allah sai Allah haka ne babu abin bauta sai Allah ba ubangiji sai Allah ko shi kadai yake tal wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ko ba haka ba la awwala lahu wa la akhira lahu ba shi da farko mm. ba shi da karshe shi ne mai huwal hayyu rayayye ne mm. la ya mutu ba zai mutu ba ko ba haka ba huwal muhyi shi ne mai rayawa wal mumitu kuma Allah shi ke kashewa huwar raziqu Allah shi ke azurta kaga duk wannan menene hmm. tauhidi ne cewa Allah shi kwaya ɗaya ne shi kaɗai abin bauta kaga tauhidi annabuwa menene nubuwa hmm. kaga muka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah rukuni na biyu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama hmm. abdullahi bawan Allah ne wa rasulullahi kuma manzan Allah ne haka ne ko annabi muhammad sallallahu alaihi sallama sannan kuma wannan annabi din ma'asumi ne mu a wajenmu don al'ummar musulmi tana ce annabi masumi ne mm. illa iyaka wasu suna ganin su a wajensu isma ta manzan allah cewa kawai lokacin da zai karɓi wahayi ne wasu ma suka ƙara sama suka ce ai suka ƙara sakuwa suka ce ai Eh, wasu suka ce da lokacin da zai karɓi wahayi da lokacin da zai isar da wahayi ma'asumi ne wasu kuma suka ƙara sauka ƙasa suka ce a'a ai a nan ma yana yin kuskure illa iyaka wal iyadu billahi idan ya kuskure ne yana yi sai Allah ya gyara masa ya ce nan fa da kai fa kuskure kai fa hmm. sai sai a gyara wani lokacin kuma kenan akan isma yawa amma asalin isma ba tare da hmm. tafsilin ta ba cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hmm. ma'asumi ne da ma'anar cewa cewa a manzan Allah ya san komai mai kyau ya san duk wani abu mara kyau a shari'ar musulunci da haka ba zai aikata duk abin da Allah baya so ba ko da bisa kuskure ne hakanan kuma abin da Allah ya wajabta ba zai bari ba ko da bisa kuskure ne haka ne ko kaga mun ka samu lokaci yake nan zamu je hudu eh kusan la Allah sura minti daya to babu laifi kaga rukuni kaga asali na biyu kenan na'am asali asali na biyu kenan asali na uku shine muka ce ita annabta akwai kuma asali asali na uku shine wanne ne menene alma'ad cewa rayuwar nan da muke a duniyar nan ko rayuwar da muke a cikin wannan duniyar ƙarshe za mu ƙare akwai inda za a koma gobe kiyama Allah zai tashi kowa da kowa ya masa sakamako in khairan wa in sharran fa sharran in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran in alkhairi ne ka gani in sharri ne mutum ya gani ranar sakamako sannan tauhidin nan yana da far'i adil kaga daga cikin asil na hudu ka mm. akwai adalcin Allah sannan annabta tana da mm. reshe shine menene shine ta akwai imamanci bayan manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya sanya mana imamai khalifofi wanda za su gaje shi bayansa mm. su ci gaba da nuna mana wannan addini waɗannan ake ce musu usuluddin to a kan Allah insha Allah za mu je hutun kankanin lokaci duba da yanayin lokaci din yayi to masu kallon mu masu daraja da fatan wannan shiri namu yana ilmantar da ku kuma kuna jin daɗin kasancewa tare da mu insha Allah ta'ala za mu je hutu na kankanin lokaci kafin nan kuma za mu dawo ya zama mun anshi tambayoyinku wanda za ku yi mana a cikin wannan shiri mai albarka kafin nan akwai sanarwa wanda gidan tv alula hausa suke sanar da ku masu kallon mu akan cewa mun sake sabon wato Eh, mun sake sabon eh, eh, frequency namu wanda yake mai namba dubu daya da dari biyu da wanda yake da namba afuwan daya biyu shida takwas bakwai horizontal kuma yana da namba dubu uku ma'ana uku da kuma zero guda hudu kenan wanda yake da 3 guda uku kenan na'am wanda yake eh, dubu talatin da kenan in jimillar lambobin kenan zai kasance 3 over 4 insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala za mu je kankanin hutu kafin mu dawo mu dora masu kallonmu masu daraja sannunmu da sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hukunce-hukuncen azumi da muke tare da hujjatul islam wal musulmin sheikh ibrahim abdallah insha allahu za mu koma cikin shirinmu domin kuma ya zama kun ba da taku gudunmawar a ciki ta fuskacin tambayoyi da kuma neman ƙarin bayani idan akwai insha allahu ta'ala kafin nan akwai sanarwa wadda gidan tv alwulaya suke sanarwa cewa suna sanar da masu kallon mu cewa har yanzu alwulaya tv tana kan utel sat wanda yake mai namba 16a sai dai kawai eh, eh, mun sake sabon frequency mai adireshi kamar haka daya biyu shida takwas bakwai horizontal wanda yake da namba uku sifili sifili sifili sifili 3 over 4 insha Allah ta'ala to akaramakallahu kafin mu samu sako ina ga muna iya mu koma cikin shirinmu insha Allah to malam kamar yadda muka yi magana cewa mun sanya hmm. ah, eh, mun ba da muhimmanci akan abin da ya shafi bangaren tambayoyi na'am ya wato akwai tambayoyi da suke hannunmu na mutane daban-daban na'am akarama kallah eh babu laifi wasu muna iya dan tattauna su mm. wajen mu amsa mu amsa tambayoyin na'am to a muna iya akwai tambayoyi a wajen ku ko kuma mm. waɗanda suke zuwa yanzu dai babu tambaya wadda take a hannu insha Allah ta'ala la'alla ko sai wata ta shigo to babu laifi to alayi halin akwai mai tambaya da yake cewa mutum ne mhm. eh, ya ci abinci bayan sallar asuba shine saboda lokacin sallah da ya duba a waya hmm. ya ga da sauran lokaci <laughs> to kaga ni ma malam kamar wannan tambaya kusan jiya an yi min irinta eh. a wani yake min irinta cewa ya ci abinci amma bai zata ba sai ke cewa amma dai azumi na yana nan yawa azumi na bai kare ba yawa <laughs> to Allahu alam <laughs> to alayi halin kaga wannan kenan ko da ke akwai wasu ma tambayoyin hmm. eh, kafin su kenan na'am malam akwai wannan shi ma da yake yin tambaya hmm. na'am wannan shi ma da yake yin tambaya yana cewa tambayoyin wato wani malam muhammad kabir kenan na yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah mm. wato yana maganan cewa mutumin da yake da olsa wanda mm. ta kai a bara ya sha azumi har guda takwas mm. eh, daga ciki ya rama guda uku ko daga ciki ya rama guda uku sai kuma ga wani azumin ya dawo yanzu bai rama guda ɗaya ba a bai rama guda biyar ba a cikin takwas ya rama guda uku saura guda biyar to me ya hukuncin waɗannan azumummukan da bai rama su ba gashi kuma sun zo yau gashi sun riski wani azumin to anan kamar da muka magana shi mutumin da yake ana bin sa azumi rashin lafiya ta sa ya sha azumin watan ramadan sakamakon wannan rashin lafiya ya sha azumin watan ramadan to wajibi ne idan watan ramadana ya huce mm. kafin a ce wani watan ramadana din ya kewayo to wajibi ya zama ya rama wannan azumin da ake binsa kaga asalin hukuncin kenan kulasa mana duk wanda rashin lafiya ta same shi mm. ya sha azumi mm. to kafin wani azumin ya kewayo wajibi ya rama wannan azumin amma ba a ce a ga ranar da za ka rama ba ko ga watan da za ka rama almuhimmu kana da si'a akwai lokaci tun daga bayan wancan azumin har zuwa kafin wani sabon azumin ya kara ya kara zuwa to mutum ya samu ya rama duk lokacin da ya so ba a haddade ba a kaza ko yawwa ya rama idan kuma babu wata larura bayan ya warke ya ji sauki ya samu lokacin da zai iya ramawa mm. sai ya ki ramawa ko ya kira ma har wani azumin ya zo ya riske shi to anan abu biyu ya hau kansa abu na farko wannan azumin wajibi zai rama shi bayan wannan azumin ya wuce yana nan sai ya rama abu na biyu hmm. kuma zai ba da kafara ta wannan azumin wacce ake ce mata kafaratu ta'khir jinkirin da ya yi bai rama azumin watan ramadanan da ya wuce masa na bara ba har wani azumin ya riske shi to zai ba da kafara kowace rana ɗaya zai ba da abinci mai gram wato muddun nabi mudan nabi ɗaya wanda mun sha faɗa shine yake nauyin abinci gram 750 zai ba da kafara wannan kenan amma kaga wannan janibin kenan amma idan ya zamanto mm. da azumin ya wuce bai samu sauki ba mm. ai ulsa ta ta damunsa ta ta damunsa har mm. wata shekarar ta kewayo bai iya rama ko da kwaya ɗaya ba kaga wannan uzurin yana nan mm. bai ɗauke ba bai ɗauke ba wannan uzurin yana nan ma'ana bai samu lafiya ba to a nan aka ce to shikenan yanzu azumin yana da hukunci guda ɗaya wannan azumin ba wajibi ne ya rama ba ba sai ya rama ba ɗaya kenan abu na biyu shine cewa zai ba da kafara kaga wancan muka faɗi abu biyu ya hau kansa wannan abu ɗaya ya hau kansa mm. azumin ya faɗi a kansa sannan kuma zai ba da fidiya mm. a nan me zai ba da fidiya azumi nawa ya sha mm. sai ya lissafa su kowace rana sai ya fitar da fidiya fidiya shine dai wannan abin da muka faɗa abinci gwargwadon da ya yawan gram guda ɗaya kowace rana yanzu wannan da ya sha azumi guda takwas ya iya rama biyar bai rama sauran ba idan rashin lafiyar ce ta janyo shi har bai iya rama dukan ba da ya samu sauki ne sai ya iya rama guda na guda uku ko sai ya zama guda biyar sun rage sakamakon lokacin da ya ji sauki bai samu isasshen lokacin da zai rama ba to yanzu waɗannan guda biyar sun faɗi saboda ai mm. larurarsa da ta dauke bai sami isasshen lokacin da zai yawa amma zai ba da fidiya kowace rana zai mata fidiya a maimakon wannan azumin yawa a maimakon wannan azumin kaga yanzu mun amsa wannan tambaya na'am akramakallah na'am sannan kuma wannan shi ma magana mai wannan tambayan da yake ta me hukuncin wanda aka ba aka ba giya mm. amma baya sha sai ya karba ya sayar mm. <laughs> ko kuma wanda ya siya wanda ya sa wani abokinsa wanda ba musulmi ba ko kuma hukuncin aiki a kamfanin giya a tambayar da yake kenan wajen tambaya guda uku yayi ko tambaya ta farko an ba shi giya wal iyadu billah jalla kumullah shi mm. baya shan giya kuma sai ya je ya siyar <laughs> ko ko kuma yana da aboki wanda shi ba musulmi bane ya sai masa giya ko kuma ya aiki a kamfanin giya mm. to dukkan waɗannan abubuwa guda uku duk ba su halatta ba idan ajalla kumullah aka ba mutum giya a matsayin hadiya ko ko kyauta ko wani abu makamancin haka to wannan abin da ya wajaba a gare shi mm. ya batar da wannan giya din kada ya sha kada ya ba wani ya sha mm. kada ya siyar ko kwata-kwata duk wani abu na tasarrufi a cikin ta bai halatta yayi ba mm, wanda ya dangance ta yauwa ah. kaga ya kamata ya je ya samu wani siya ya siyar duk bai halatta gare shi ba duk koma mai bai halatta ba sai ya je ya ah. samu waje sai ya tattalar da ita ya fashe kwalaban nan haka ne ko wannan fa idan muka kaddara ma karba din ya karba saboda wani dalili mu kaddara mm. wannan giyar da aka bashi wala Allah in bai karba ba za a ba wani ya sha mm. sai ya ga bari ya karba in ya karba sai ya je ya halaka ta ko kuma wanda ya bashi giyan idan kuma tun farko ma ai mahalli ne na za ka iya nuna mutum fa kai ba shan giya kake ba kuma ba wata matsala sai ka nuna masa ai shi shan giya bai halatta gare ka ba kai ba shan giya kake ba ko ba haka kaga tun farko mai ba da giyan ya fahimci cewa kai mm. ba ka shan giya ko alafar da cewa a bisa mukaddara cewa a rashin karɓarsa zai haifar masa da matsala mm. ko idan ya karba haɗin to kaga bai halatta ya sha ɗin ba ko wani abu makamancin haka kaga wannan janabi kenan janibin shi ma mutum kai dan ya haramta a gare ka hmm. ka sha giya kuma sai ka ba wani shi ma bai halatta ba bai halatta ba ta bangaren giya har waɗanda suka yi malaman da suka yi ta samu suka ce hmm. don an samu magana biyu cewa akwai abin da mu a wajenmu ko dai a musulunci haramun ne ko kuma a akwai kira ya shigo insha Allah ta'ala assalamu alaikum to zahiri wannan kiran ya yanke malam insha Allah muna iya ci gaba da bayaninmu na'am to na ce akwai abin da yake ko dai a musulunci haramun ne kamar giya da haka duk musulmi ya san shan giya haramun ne to malamai suka ce ko bi halin min al ahwal bai halatta ka ba wa wani giya ba mm. sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne ka ji ɗaya ko ka mm. siyar masa ko ka ba shi kyauta ko wani abu makamancin haka mm. madama ikon ta biyu ta hannunka yawa wannan kenan abu na biyu tana iya wani abu ne wanda mu a mazhabar mu ya haramta kaman cin zomo a fiki na makaranta alibeti ya haramta a ci zomo wasu suna tambaya shin ya halatta na siyar da zoman nan ga wani wanda shi a gurinsa a mazhabarsa musulmi ne hmm. amma a mazhabarsa cin zomo bai haramta ba ko hmm. kamar irin su kifin nan na su ma kifin da yake din nan ba shi da bawon baya yauwa kafin ce ni ko to cewa ya halatta ka siyarwa da wani wanda shi a gurinsa cinsa halal ne hmm. to a fatawar wasu kamar su sai da kawai da suka ce kawai abin da bai halatta a ci ba bai halatta ka siyarwa da mutum da wannan manufar ya ci ba amma tana iya wa akwai wani amfani da abin yake da shi ban da ci misali tana yi wa ana abincin kaji mm. ana wasu abubuwa kira ya shigo mana insha Allah salamu alaikum lafiya kalau an tashi lafiya to ma da ladawa muke tare wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh zahiri kamar ta network din ba shi da kyau network la Allah bai da kyau so malam la Allah akwai wata tambaya da ta shigo mana ko da yake sai kun kammala wannan da insha ka gani ko sai suka ce kamar sai da suka ce mm. a duk abin da yake bai halatta a ci ba kawai bai halatta ka siyarwa da wani da nufin ya ci ba amma idan akwai wani amfani da yake da shi daban mm. to wannan ya halatta ka siyar misali kawai an san tarwaɗan nan ana iya ci ana iya yin abincin kaji ana iya yin wani abu da ita hmm. ana iya ba dabbobi ana iya kaza to wannan ya halatta kawai ka siyar ko hmm. wannan kenan to saboda haka amma kamar su ayatullah makarim sai suka ce a idan ban da giya hmm. ban da giya sun cire giya sun ce giya siyanta dakwanta wani ne komai ya haramta ya haramta amma wani abin daban wanda yawa amma wani abin wanda ba giya ba wanda aka haramta ci Mm. to za ka iya sayarwa da wasu yau in an kalli wani wani manfa'a din da yake da shi yau a'a ko dan ci din ma kai a gurin ka ne baka cin wannan nau'in kifin saboda a mazhabar ku bai halatta ba sai a mazhabar sai ya halatta kana mm. iya sayan masa na'am amma banda giya banda giya na'am <laughs> ko kaga wannan tambaya ta biyu mm. abu na uku kuma wajen aiki din nan a kamfanin giya haramun ne ka nemi wata sana'a hmm, kamar misali mutum ya ce ya halatta ya zo ya yi sana'a ba shi da aikin ya halatta ya je ya sana'a kashe mutane wani ya billah ce haramun ne ko ko mutum ya ce ba shi da sana'a ya halatta ya je ya ringa sata kaga haramun ne kai sata to haka ne ba ka da sana'a bai halatta ka je ka sai da giya ba dukan su haramun ne hmm, ko kai aiki a kamfanin giya da kwanta ko wani abin da ya shafi giya haramun ne yawwa to malam ga wata tambaya da dan uwa yayi yake cewa salam malam dan allah hukuncin matafi nake so in ji tambayar ita ce duk kwana goma ina yin tafiya wani lokacin a kwana goma eh, menene yake cewa tafiyar ma ba ta da adadi amma wani lokacin kuma ina iya wuce kwana goma ban je ko ina ba don allah malam ina son in ji amsar wannan tambaya din ma'ana yana yin tafiya wani lokacin kwana goma wani lokacin hmm. ya kasance ya dawo ya sake yi kwana goma ala ayyar halin duk cikin kwana goma yana yin tafiya tafiyan nan hmm. tana iya ya yi daya hmm. tana iya ya yi fiye da daya wannan hukuncinsa shine ake ce masa kathiru safar yana daga cikin hukuncin kathiru safar mutum mai yawan tafiya wannan mai yawan tafiya shi kuma ba shi da hukuncin matafi ko a fiƙihu namu shine duk mutumin da yake halin tafiya to bai halatta gare shi ya azumi ba amma a ciki banda wanda yake yawan tafiya daga cikin wanda yake yawan tafiya shine duk mutumin da yake a cikin kwana goma zai yi tafiya alal akalli guda daya to ya zama kathiru safari ko alal eh, akalli zai zai iya tafiya a cikin kwana goma so daya yauwa to wannan kathiru safari ne don haka shi yanzu ba shi da hukuncin matafiyi mm. zai cika sallah kuma zai yi azumi a lokacin da yake wannan halin tafiya din yauwa sai kuma magana cewa ah, yaushe ne mutum zai fara mm. hukuncin da safar shi yanzu mun bashi amsarsa ne na cewa aiki ah, aiki tafiyar yake aikin yake ko ba haka ba tafiyar yake yi duk ƙasa da kwana goma don haka yanzu shi a wannan hali nasa yanayi da yake ciki to zai yi azumi yana halin tafiya kuma zai cika sallah ba zai kasuru ba na'am to karama kallawa ka da alkhairi ga wata tambayar amma la'alla wannan tambayar ba ta da alaka da in shi yana tambaya ne akan cewa hmm. idan wani yaro ya fitsari a waje yaya za a yi a tsaftace wajen to kaga wannan eh. <laughs> ba in bane ba sai dai ko la'alla daga baya ko kuma su mana eh, sun ga yiwuwar za a amsa eh, musu eh fitsari ai kamar yadda muka faɗa na'am akara eh, wasu suna tambaya hmm. cewa wai hukuncin fitsarin yaro hukuncinsa ɗaya da na babba eh, shi ma fitsari aljalla kuma da ai fitsari ne akwai inda aka yi rangwami ga murabbiya akwai hukuncin ta ga yadda za ta ga yadda za ta mm, haka ne ko mai reno wacce kuma ita ma ba ta da zane sai guda ɗaya mm. ko kuma a aka ce jaririn da ya zama na cewa bai taba baya cin abinci mm. ko jariri ne bai fara cin abinci ba kawai to mala akwai kira ya shigo mana insha Allah alaikum Allo, salamu alaikum hmm, network din ba shi da kyau zahiri na yau hmm. na mala yawwa hmm. abin da ake magana shine jaririn da ya zamanto ah, baya cin abinci ko kawai nono yake sha ba matsala akan dan bashi ruwa misalin wani lokacin to da kuma bawalin wanda shi kuma ba haka yake ba a yana cin abinci har zuwa manyan mutane kaga shi bawali aka ce idan za a wanke tufafin nan misali ka ɗebi ruwa ka zuba in ka zuba ruwa ruwan nan ya fita ta ƙasa sai ka ƙara zuba wani ruwan ya ratsa shi ya fita ta ƙasa kaga yanzu ka tsarkake bawali yauwa so biyu kenan amma wannan kenan na bawali ko amma ta bangaren wancan yaro din wanda baya abin nan shine akwai inda aka yi rangwame cewa a ah, a asiri din nan da sai ka matsa ruwan ya fita ta ƙasa hmm. shine inda aka yi rangwame cewa idan ya zuba a cikin irin wannan eh, shimfiɗa to aka zuba masa ruwan ya hmm. shiga shi kenan kafin ce ba wai ba a tsarkake shi ba shi ma najasa ne yauwa hmm. to a akaramakallahu ga wata tambaya dai kara eh. samu eh. yake cewa malam muhammad dauda a gaishe mun da hujjatul islam wal musulmin sheikh ibrahim abdallah bayan nan kuma yake cewa ina son karin bayani akan ayan da take cewa timu siyam ilallai kuma timu siyam ilallai to me yake so mm, a ce masa daga abubakar garba waisu me yake so a ce a fassara masa yake so a yi nan da ya rubuta ƙarin bayani yake so da Allah ka san watakila tun da can za a ga mu a mazhabi na albaiti ana dan kiyayewa wajen shan ruwa <clears throat> ta fuskacin a ce a bari sai dan dare ya shiga za a ga wasu kuma da an kira sallah ne kai tsaye suke sha to la'alla ne yake dan bukatar karin bayani to to alaya halin shine cewa mu Eh, akwai mas'ala guda biyu a nan mas'ala ta farko shine muna cewa mu nan ba muna mahalli ne nan mu ɗauko dalili aya riwaya mm. mai baɗi na hukuncin shari'a ba mu fitar da hukuncin shari'a nan ko wannan istin baɗi na hukunci na fitar da hukuncin shari'a mm. wannan abu ne na mujtahidai in suka zauna a wajen mm. ishihadi sai su fitar da hukunci amma wajen karanta mas'ala kuma hukunci yanzu hukuncin da maraji'u suka fitar mm. suka bamu shine za mu karanta wa mm. mutane ko wannan janibin kenan amma a wancan babi na farko na ita aya din mm. eh a zaurika na kafa dalilai da istidlali da istin istinbadi na hukunce-hukunce akan kafa dalilai da ita cewa tana daga cikin dalilan da suka ce sai dare ya shiga za a buɗe baki saboda Allah ya ce thumma atimmu siyama hmm, ila al sannan ku hmm. cika azumi zuwa da zai anan a kafin ya ce fa kulu washrabu hatta yatabayyana bayyana al-khayt al-abyad hmm. min al-khayt al-aswad min al-fajr Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al ku ci ku sha har sai asuba ta yi kawai a takaice mu alkhayt al min alkhayt al-aswadi min al ma'ana har sai al-fajr ya keto sai kuma to daga nan za ku fara azumi kamar yadda muka faɗa a farkon shiri azumi ma'ana kamewa daga duk abin da yake karya azumi tun daga lokacin da alfijir zai keto har zuwa lokacin dare din sun ma'atin musu yama ila laili har ku cika sannan ku cika azumi zuwa dare suna kafa wannan dalili ko na. makalla na'am to akramakallahu kusan la'alla minti biyu ya rage mana ko su malam za su to babu laifi karashin wannan magana shine to kaga yanzu mm. daga karshe a cikin wannan sun thumma atimu siyama ila layl din to a fiqihu eh, malamanmu shine musamman mu'asirun din muka tsaya a kansu shine kama daga ihtiyadi wajubi har zuwa a ce a makamar fatwa mm. shine cewa mutum sai idan rana ta faɗi ghurub kenan to mutum ba zai sha ruwa ba sai magrib sun bambance tsakanin abu guda biyu su akwai bambanci tsakanin magrib da gurub gurub shine lokacin da rana ta faɗi riyabu shamsi ko cewa babu rana ba a ganinta suka ce amma bayan rana ta faɗi din nan akwai haske da yake bayyana alhumral mashirikiya a gabas wani jan haske wanda ake ce masa shafak ba a yamma ba a gabas yawwa a gabas in rana ta yamma ta faɗi sai wani haske ya bayyana a gabas jan haske mm. suka ce wannan hasken idan ya ɓace to suna magrib ta yi kenan yanzu wannan lokacin ne na shan ruwa mm. ko to wasu sun kaddara cewa akan samu minti kamar daga goma zuwa sha biyar ya danganta da lokaci mm. yanayi sanyi zafi eh bayan rana ta yi gurubi to wannan hasken na jan haske na gabas to yakan wanzu baya kaucewa har akan samu kimanin minti goma zuwa sha biyar mhm. daidai da yanayin canjin yanayi ko to wannan shine mm. lokaci na buɗe baki na'am to akramakallahu ina ga kusan anan mu dakata a cikin shirin namu duba da yanayin lokaci ya yi mana halinsa babu laifi Allah ya saka da alkhairi malam Allah ubangiji kuma ya mai da ku gida lafiya to masu kallon mu masu daraja da haka ne lokaci ya mana halinsa a cikin wannan shiri namu na hukunce hukuncen azumi wanda ya zo muku daga nan gidan tv alwala hausa insha allahu ta'ala a madadin ni muhammad dauda nake cewa mu haɗu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu